بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآية وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البحر فمنهم مقتصد وما يا واخشوا يوما لا يجزي والد إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah mu da sakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddare mu da sake zuwa da zaunawa a cikin wannan masallaci mai albarka ga masallacin juma'a ƙungiyar jama'a ce ta zalitin a ta ikamata suna da cibiyar gudanarwa a babban birnin jos da mulki ta za a talatu da ke cikin wannan gari na gwandu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma saba gabatarwa a daidai wannan lokaci a kowace rana tsawon kwanakin wannan wata mai albarka na ramadan da kulawar wannan ƙungiyar da allah madaukakin sarki ya nufi margayi a shekaru ismaila idris bin zakariya da kafawa muna roƙo allah ya ji kamalin ya gafarta masa kurakuransa da shi da malamin sa na tauhidi shekul ƙadi abubakar mahmud gumi da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa domin ganin cewa sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta tsaya da kafafunta a cikin wannan ƙasa ta ta najeriya da sauran makwabtan ƙasashe baki ɗaya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikinsu muna roƙon allah ya gafarta musu waɗanda suka saura kuma da mu da su duka Allah ka samu cika da imani jagororinmu na addini tun daga kan shugabanmu da yasu malamai ta ƙasa a shek muhammad a tsari a hajji a hayajingir da mataimakansa muna rufa Allah ya taimake su yi musu jagora jagoran wannan ƙungiya a mataki na jiha shekar rahman ta shiga da dukkan mataimakansa tun daga mataki na kasa har kasa muna roƙo allah ya ƙare musu jagora allah ya ƙara ɗora su a kan daidai ya ɗora su a kan abin da yake so kuma yake yarda da su jagororinmu na mulki tun daga kan shugaban ƙasa zuwa kansiloli muna roƙon allah ya ƙara yin riko da hannayensu ya ɗora su a kan abin da daidai shi ne a gare mu da mura da su daya yau muna sha shi ga watan ramadana jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina bana tana da shekaru 1443 wanda ya daidai ga 17 ga watan hudu gadiyar haifuwa na musa dan maryam idan lissafin daidai yake bana tana da shekaru 2022 idan ban manta ba karatunmu na jiya mun kwana karshen tafsirin aya ta 30 daidai yau kuma za mu tashi aya ta 31 a cikin wannan sura mai albarka suratul luqman da allah lokacin sarki yake ba mu labari a kan cewa halittarmu al'ummomi na duniya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe da tayar da su bayan sun mutu gobe kiyama ya kasance wani abin a zo a gani ba kamar halittar mutum ɗaya ne daga cikinmu kamar tayar da mutum ɗaya ne daga cikinmu ba wani aiki ba ne Allah madaukakin sarki ya ƙara nuna mana wasu ayyuka nasa waɗanda suke nuna cika ƙudurarsa da kaɗaituwarsa a cikin jujjuya al'amuran duniya baki ɗaya na abin da ya shafi shigar da dare a cikin wuni da shigar da wuni a cikin dare da kuma tabbatar da shi ne sarki wanda yake cancanta a bauta masa shi kadai wanda yake kuma shi kadai ne gaskiya wadda take tabbatacciya wadda za ta ci gaba da dogewa duk wani abin bauta da wasu gungun al'umma suke bautawa a duniya wanda ba Allah ba mutane kuma wannan abin ƙarya ce lokaci ba mai tsawo ba za ka neme sa ka A muka zo inda allah madaukakin sarki ya rufe wannan magana da cewa allah shine madaukaki kuma mai girma sai shekaru abubakar mahmud gumi ya ce wa min ni'amihi alal nas yana daga cikin ni'imomin allah madaukakin sarki akan mutane al bin bil wadda take tana garwaye da azaba amma kuma liman arada ta'zibahu ga wanda Allah ya nufin azabtar da shi idan Allah bai nufin azabtar da kai da wannan ni'ima ba sai ya baka dama ka more ta yadda kake so idan ya so kuma sai ya yi amfani da wannan ni'ima din ya maka azaba da ita mala yace addallatu ala infiradihi bi tasarrufi wadda wannan yana nuni zuwa ga kadaituwa Allah madaukakin sarki ga cewa shine wanda yake kula da jujjuyawa al'amura na halittu baki ɗaya a cikin samai da kasai ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياتي نعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله سبحانه وتعالى يسي ألم تر sai ba ka gani ba annan kulka cewa lallai jirage na ruwa ai a cikin sunan jirage ta jarifin bahari suna gudana ne a cikin teku bi ni'matin lahi da ni'ima Allah alaikum a kan ku yi wuliya kun domin Allah ya nuna muku ya mafata mina ya ku waɗanda ake karantawa alƙur'ani da zalika ya nuna muku cewa gudanar jiragen ruwa a cikin gulabe da na. wannan tafiyar tasu tana gudana ne ƙarƙashin ni'ima Allah madaukakin sarki da ya yi a kan mu na mu ya amfani da waɗannan hanyoyi na ruwa domin abin da ya shafi zirga-zirga na neman abinci da sauransu allah wajen sarki yana son ya nuna mana neman ayati da cikin ayoyinsa inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayati li kulli sabarin wallahi akwai ayoyi ababen lura da duk wani mai yawan hankuri amma asullah da barin saba ma Allah madaukakin sarki wa ala Allah ta'ala kuma wanda yake mai yawan haƙuri akan yi wa Allah madaukakin sarki da'a domin malamai sun tafi haƙuri kashi biyu akwai haƙuri akan barin saba ma Allah abu zuciyarka tana son ta tana sha'awarta saboda Allah madaukakin sarki ya ce ka a yi ne ka yi haƙuri ka bar shi wannan haƙuri ibada ne sannan akwai haƙuri akan yi wa Allah madaukakin sarki da abu ne zuciyarka ba ta so ba ta bukata amma saboda Allah madaukakin sarki yana so yana bukata sai ka yi haƙuri ka aikata wannan abu shi ma wannan haƙurin ibada da aka nemi da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sha makance aljanna da ababen saboda mafi yawan ayyuka na ibada da bayi za su aikata domin samun wannan aljannar to abubuwa ne waɗanda bisa al'ada zuciyoyi ba sa son wa sallah zaman karatun alkur'ani sadar da zumunta wasu duk suna ganin waɗannan a matsayin ɓannan lokaci amma ita kuma wuta an sha makance ta da abubuwan sha'awa zagaye take da su idan ka ji son zuciyarka ka je ka faɗa waɗannan abubuwa da zuciya take so da sai su zama jagora gare ka zuwa shiga wuta kuma abin da ya shafi zina a yi don a samu kuɗi ko a yi shaye-shaye domin a morewa lokaci da sauran abubuwa ga sunan waɗanda suka samu Allah ne innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi إن ربي غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يتبع من أبالي أسكن سورة يوسف yake faɗa mana cewa اللي إتاري أنا نسم nufin أنا a nan mai umarta ce zuwa ga masu ita ta abin da ya shafi aiki na banna muna aiki kusan duk wanda ka gani ya fada cikin halaka da abin da ya masa jagora zuwa ga halakan nan shine son rai zuciya saboda haka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a cikin jiki akwai wata tsoka wadda idan wannan tsoka ta gyaru dukan gangan jikin ta gyaru idan kuwa tsokar ta ɓaci kuka gangar jikin ta ita ce dai zuciya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara suka faɗi malaman tafsiri suka ce kuma kulle sabbarin din nan ala asdarin lahir mu'ulima akwai nau'in haƙuri na uku shine yin haƙuri akan jarrabawa duk lokacin da Allah ya kaddara wani abu mara daɗi ya same ka wanda yake mai rasadi sai ka yi haƙuri ka bar wa Allah shi ma wannan haƙurin ibada rashin lafiya ne ya same ka ko wani haɗarin mota ne ka yi ka hannu ɗaya ko ƙafa ɗaya ka wadda waɗannan ƙaddarori ne marasa daɗi masu raɗaɗi abin da ya fi kowanne muni ko bakin ciki da zafi daga cikin ƙaddarori masu tsanani da raɗaɗi da ka iya sauka ga kowace rai akwai abin da ya shahi rasa idanu wanda duk ya rasa ido a duniya ya yi haƙuri ya bar wa Allah ya mai da al'amuransa ga Ubangiji ko bai yi komai ba matuƙa ya mutu da imani zai shiga aljanna saboda wannan abu Allah madaukakin sarki yake cewa idan ya karbi masoyan ɗan adam guda biyu daga hannunsa ya yi haƙuri ya bar masa to zai masa tukunci da gidan aljanna waɗannan masoyan guda biyu su ne idanu a cikin gabban na jikin ɗan adam ta kaf babu gabar da ɗan adam yake so yake kauna kamar ido muna roƙo Allah ta'ala ya ba mu ikon yin hankuri akan jarrabawoyi Allah madaukakin sarki yace kuma shakurin mai yawan godiya mai ni'matihi ga ni'imar sa madaukakin sarki gaba sai Allah ya ce wa idza ghashiyahum موت كالظلم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا إلا كل قتال كفور الله سبحانه وتعالى وإذا غشيهم kuma idan ya rufe su ai alal kuffar ya ɗaukaka kan kafirai lokacin da suke cikin jirage musamman na ruwa a cikin tekuna mina na maujin taguwar ruwa an san taguwar ruwa ko lokacin da taguwa ta ɗaga a cikin teku kasulari ta zama kamar manya-manyan duwatsu ko kuma kamar manya-manyan girajizai allafi su zan milo man ta waɗanda suke yin inuwa ga wanda yake ƙarƙashinsu idan mun ɗauka azulal ɗin nan da ma'ana aljibalu ko kuma zulal ya kasance jam'i ne na zullatun zai kenan shi ne a Zulal zulla girgije kwara daya Allah madaukakin sarki yace idan tagowar ruwa ta rufe su lokacin da ta taso ta yi heta kamar za ta jicce su gaba daya su har jirgin nasu da awon laha sai su dawo suna kiran Allah madaukakin sarki mukhlisina lahu suna masu tsarkake addini gare sa ayi du'a shine addu'a la yad'una ma'ahu gairahu ba sa kiran wani ta tare da shi a wannan lokaci limara au min al'azabi fi zalika saboda abinda suka gani na daga azaba a cikin wannan dagawar sabuwar ruwan da suke gani kamar yanzu yanzu nan za ta jirgin su wa arafu Allah yudila ha anhum illa wa kuma suka san duk duniya babu wanda ya isa ya gusar da ita wannan taguwar ruwa daga barin jicce su in ba madaukakin sarki ba to a daidai wannan lokaci za su koma ga Allah suna masu addu'a da ƙanƙan da kai zuwa gare sa wasu ma har da yin alƙawalla da alwashi cewa in Allah ya tseratar da su za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza so da yawa musamman ɗan bahaushe duk lokacin da ya shiga matsi sai ya mai da Allah ɗungurungun ma nasa na shi kaɗai lokacin da ya shiga cikin waya sai ka je na faɗin wayo Allah na kaga yanzu shi dai adda Allah da wuya ta zo amma lokacin da yake cikin jin daɗi ana gida zaune lahiya lau lokacin in yana neman arziki wajen boka zai je ko a wurin kabarin shehuwa ne zai je ya nemi arziki ko kuma idan yana neman haihuwa wajen boka zai je ko a wajen malam gobe da nisawa ne ko a wajen kabarin shehuwa ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin halin kafurai da mushrikai cewa duk lokacin da suka shiga cikin matsi to suna farfartar da addinin su ne ga Allah madaukaki shi kadai kalamma jahum ila albagh Allah ya ce yayin da muka tsayar da su zuwa ga tudu lokacin da Allah ya sa wannan taguwa ta ruwa ta natsa suka ci gaba da tafiya suka kai tudu aka sauka lami lafiya wa minhum Allah ya ce daga cikin su akwai wanda yake mai takaitawa ne tsakani tsakani mutawassitun bainal kufri wal imani wanda yake tsakaitawa tsakanin kafirci da imani shi bai kafurce gaba ɗaya ba kuma shi bai kasance mumini duka ba yana nan dai wani musulmi mai imani wani kuma <clears throat> kafirin ne amma kuma kafircin ba mai muni ba ba adal linzu inzijari saboda kwatsuwarsa ga abin da ya shahi sashen kwatsuwa wasu abubuwa zai basu wani sadda yake da wadata yana cikin yalwa arnanci babu wanda bai iya yi ta'addanci a gari babu wanda bai iya yi amma idan ya shiga wata matsala ya fita da ƙyat to sai kaga ta lawa. ya yi hankali wasu abubuwa da dama ya basu shi ne abinda mala yake nufi a nan a wakacin tsarihi alal kufuri ko kuma ta ƙaisuwarsa a kan kafirci in ma kafurin ne to za ka isko wasu abubuwa na ta'addanci da zage-zage da shirme zai ajiye su wa ma ya ji hadu bi ayatina Allah ce babu wanda yake yin musu da ayoyinmu wa minha kuma yana daga cikin ayoyin nan al'inja'u minal mauji tseratar da su daga wannan taguwar ruwa da ta yi nufin haɗiye su illa kullu kattarin face sai wanda ya kasance kowanne mai yawan yaudara ai gaddarun shine mayaudari kasirul katri mai yawan yaudara bi naqdi ahadillahi ta hanyar warware alkawalin Allah madaukakin sarki allazi ahadahu inda alkhawfi wanda ya kulla alkawalinsa lokacin da yake cikin tsoro lokacin da yake cikin wahala ya ana ta alwashi Allah in ka tseratar da mu mun yi maka alkawali ba za mu ƙara komawa neman taimako wajen kowa ba in ba kai ba amma kuma da zarar wannan wahala ta gusa sai ka ga an koma ga turke mai taɓo bi na najati wanda sun kai lokacin da suke neman tsaratarwa wabi idlalin Nazi da kuma abin da ya shafi batar da mutane hu waɗanda suka kasance mabiya ne gare sa idan jagora ne ko shehin wata ɗariƙa liya isha ala jahalihim ba don komai ba sai don ya rayu a kan jahilcin mafi yawan malamai musamman shehunai babban abin da ke hana su karɓar gaskiya idan an faɗa musu akan abin da ya shafi tauhidi da biyar suna sau da kafa suna tunanin ɗan abin da suke taɗan mabiyarsu da shi da sunan goron addu'a ko wani abu makamancin haka irin waɗannan abubuwa suke hana su dawo su bi gaskiya to ko da yaushe za su yi ta kokari <clears throat> wajen ganin cewa sun dora mabiyansu akan bin su ido rufe ba tare da ilimi ba saboda mi domin su rayu akan wannan jahilcin nasu sun zama musu kaska saman jininsu suke ci suke sha don idan suka bari mabiyansu suka yi karatu suka gane gaskiya to fa ɗan abin nan da suke samu ta hannunsu zai tsaya saboda haka ba za su bari hakan ta faru ba akwai wani malami a jega babban shehi ne a yanzu da babu shehunai wata rana a unguwanmu ana musu a kan abin da ya shafi surkulle na sufaye sai wani daga cikin mabiyansa aka ce masa ai ga wani abin da yake rubuce a cikin littafansu littafi kaza an ce kaza an ce kaza ya ce wallahi ba zai yi ba wa ka yadda da shi yace a ce wajen malam wani aka tura shi ya je wajen malamin na yace aka maka lawo na zo tambaya ne ce akan mi yace wai wani ne muke musu da shi duk su ne yan tijaniyan ba yake cewa wai akwai littafin kaza a cikin ɗariƙan mu da aka ce kaza aka ce kaza sai shi malam ya ce a kana nan kai har yanzu karatun ta bai kai tamba? sai ce a malam karatu na da kai tamba sai ce ai haka abin yake faɗi na abba a yi cikin mutane saboda in an haɗa wa mutane wani karatun to wani kam idanunsa buɗe ba zai bi ba amma in an ka bar shi a hankali a hankali ya san daɗin irin wannan makauniyar biyayyar da ake yi musu to ko karatunsa ya kai shi ma zai yi kwaɗayin a ce ya kai matsayinsu don shi ma ya ci gaba da samun abin da suke samu muna roƙon allah ta'ala ƙara ɗora mu akan hanya wadda take madaidaiciya to ina muke hmm? yawwa ya ce wabi izlalin nasu asuba a hukum liya isa ala jahalihim kuma shi wannan kullu tsarin din nan kafurin mai yawan kafirci da ni'amin lahi ta'ala ga ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya yi a kansa yana mutunce musu Allah ce na manada ta alal kalka sannan sai Allah kucin sarki ya kiraye halittu da a shafakaci kira irin na tausasawa da jin kai tambiya lahum domin ya fadakar gare su lima ya hadihim zuwa ga abin da yake shiryar da su ila ma yanzihim zuwa ga abin da yake tseratar da su wani jami'i durusu sura kuma don Allah ya faɗakar da su akan dukkan darussan wannan sura shi fita min ha a cikin abin da ya shafi marufinta lokacin da Allah madaukakin sarki ya zo ƙarshe-ƙarshen sura sai yake yi mana bayanin abin da surar ta ƙunsa a dunkule a cikin ayoyin da basu su wuce guda biyu ba ba ƙala madaukakin sarki ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا taɓo rabakon ku ji tsoron ubangijinku wanda ya faye halittar ku ya samar da ku daga babu zuwa akwai wakshau yawman kuma ku ji tsoron wani yini wanda yana nan tafa zai zo la ya jazi walidun an yi fi shay'a ba ya iya isarwa ɗansa da wani abu a cikin wannan yanayi idan ya zo wala mauludun huwa jazin an walidihi fihi shay'an kuma abin haihuwa ɗaki nan <clears throat> bai isa ya isa ga mahaifinsa ba da wani abu komai ƙarancinsa a cikin wannan yanayi idan ya zo wanda hayoyin alkur'ani da dama <clears throat> sun karantar da mu cewa gobe kiyama wahala za ta yi wahalar da babu alfarma tsakanin ɗarar ba babu ta inda yaro ya balaga ya girma kafin ya mutu to babu wata alfarma tsakaninsa da mahaifinsa gobe kiyama mahaifi zai ga zai haɗu da ɗansa a cikin farfajiyar kiyama ya ce ya kai wani ka san ni na haife ka a duniya ko ya ce eh na sani ba kuma ni na yi ɗawainiyar ka haka girma kasan ciwon kanka ya ce wallah haka ne ce to an yi mini hisabi lada guda ta rage in samu in tsira in shiga aljanna ka taimaka min cikin tulin ladaka ka bani kwara guda in je domin in jefa lada ta tarin jaye zunubi na in shiga aljanna tsaya ce baba wallahi ka yi haƙuri ban san makomata ba ta yi nima in je a min hisabin a gano da lada guda kyawawan ayyuka na za su rinjaye munana in na baka ka ce ni kuma in yi kaka يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله سبحانه وتعالى yake ba mu labari a can ƙasa ƙasa cewa a wannan rana ba yini ne wanda mutum zai gudu da kafafunsa ya ba ɗan wanta mutum zai gudu da kafafunsa ya ba uwarsa ya ba ubansa ka duba duk tausayi da jin kai da kauna da take tsakanin uwa da ɗa gobe kiyama uwa tana gudun ɗanta ɗa ma yana gudun uwarsa <clears throat> mutum zai gudu ya ban matarsa ya gudu ya ban ƴaƴansa babu kama hannun yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bawa na Aisha labari cewa ina alkiyama ta zo za a tashi mutane babu takalmi babu sutura kuma kowa da loba ba mai kaciya ana aisha ta yi dariya ta ce yin manzan Allah yanzu a tashi gobe kiyama mata na kallon maza zindir maza suna kallon mata zindir wanda Allah salatu na ya dariya ya ce aisha ko kuciya da ya ce ai al'amari a wannan rana bala'in ya fi ƙarfin namiji ya tsaya kallon mace masifar ta fi ƙarfin mace ta tsaya kallon namiji ba ta wannan aikin yi ni kullum ri'in yau ma'izin sha'anun yugni kowane mutum a wannan rana yana da nashi sha'ani wanda ya ishe shi baya ganin kowa baya ganin komai a gaban shi muna roƙon Allah ta'ala ya kaimu lahira lahiya saboda haka Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa idan wannan yini ya zo uba bai isa ya wadatar da ɗansa da komai ba kamar yadda ɗa bai isa ya wadatar da ubansa da komai ba haka Allah wa daukacin sarki yake fada a cikin suratul baqara aya ta 48 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ta'ala ya ce ku yawman kuma ku ji tsoron wani yini wanda la tajzi nafsun an nafsun shai'an rai ba ta iya isar zuwa ga wani rai da komai babu wata ran da ta isa ta wadatar da wata rayuwa da wani abu idan wannan ranar ta zo wala kubalu min ba, kuma ba a karfar ceto na wani mai ceto in baya cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama gare su su ceto babu wanda ya isa yi ceto gobe kiyama sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya yarda ya ce saboda haka maganar su mogal ɗin mutane cikin aljuhu zuwa aljanna babu wala yi ufazu min ha adalun Allah ya ce kuma babu wata fansa da za a karɓa gobe kiyama wallahi da ana karɓar fansa to mutane za su bayar da 'ya'yansu da suka haifa ne a duniya su ce Allah ga sunan ka su ta mu ka ban mutu a jana babu wannan kuma babu wata dukiya ga mutum tsayi ke cewa in kana da fan taɓa sama ko kuɗi sun kai kuɗi an jera fan fan har ya taɓo sama in duk duwatsun duniya a zinari ya kace baka isa ka bashe ta a matsayin fansa ga rayuwarka ba in Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa dan wuta ne wai dan ka shiga aljanna wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الله ودك جنسك يتي يود المجرمين مجرم ya mujrimu wanda yake mutumin banza a nan duniya yana so yana kwadayi mina na lauyarta min azabi yau mai izin dibani da ya yi fansa daga azabar wannan yini da 'ya'yansa ‘ya'yan gada in kana son ka gaba la'i wani ka taba ɗansa duk yadda kuke mutunci da shi inda za ka taba ɗansa ba za a zauna lafiya to gobe kiyama zai yi fata ina Allah zai karbi ƴaƴan nasa ya jefa su ta shi ya je aljanna in ma za a hada da matarsa da ƴan uwansa na jini waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya yadda ya hada da su duka a kai su ta don shi ya je aljanna shi wa وفصيلته التي تؤويه da duk danginsa da suke taimakonsa a nan duniya in matsala ta samu sai a ka dana da aiwa na ɗan dangi ne baya kunya ko Allah lahira ba ruwan Allah da dangin ka za ka yi kunya in dai baka je lahira lahira duk dangin ka za ka so ka tattara su ka miƙa su a sa su ka don kai ka je aljanna ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه magana ta kare mutum mutumin banza a nan duniya zai roƙi Allah gobe kiyama lokacin da ya ga azaba Allah ya kwashi mutanen duniya duka ya sa su wuta a kai shi aljanna shi kada sai ka san azaba ta yi azaba Allah ta'ala shi kare mu Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul dukhan yawma la yughni maulan yawma la yughni maulan an maulan shay'an ce wannan rana ɗan uwa baya iya wadatar da ɗan uwansa da wani abu wallahu min hasaruna kuma su ba a taimakon su ba su kasance waɗanda ake taimako ba haka na a cikin suratul tsara, madaukakin sarki yace yawma la yawma la tamliku nafsun nafsin shay'a na wa lam yawma idhin lillah subhanahu wa ta'ala ce a wannan rana la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rai ba ta mallaka wani abu ga wata rai komai karancin sa wal amru yawma idzin lillah kuma al'amari a wannan wuni ga Allah madaukakin sarki yake shi kadai saboda haka babu wanda ya isa ya iya shiga tsakanin Allah da bawansa a matsayin waye kwace sa lokacin da madaukakin sarki ya yi nufin azabtar da shi tun a nan duniya ma gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya ce inna wa'adan lahi haqqun lallai alƙawarin Allah gaskiya ne bil ba'ath da cewa za a yi tashin alkiyama fa wallahi babu makawa za a yi Wala tagurrannakum alhayatud dunya kuma kada rayuwar nan ta kusa ta duniya ta rude ku ku dinga faɗin wai daga duniya sai kaduna sai ka ji mutum ya ci amana ya yi cuta a cewa da ka ji tsoron allah kaji yana faɗin wai a bari na an ji lahira zai biya lalabi duk wanda ka ji ya ce a bashi da kayan mutane ya an ji lahira ya biya ta bai yadda za a yi tashin kiyama أفأمنوا مكر الله ألا مكر الله إلا القوم الله سبحانه وتعالى yanzu mutane za su yarda da tanadin da ubangiji ya yi musu na meme da azaba da allah madaukakin sarki ya tanadinta gare su ai babu mai amincewa da wannan tanadi a ce yana cikin waɗanda za su amfana da shi sai waɗanda suke ɗan hasara muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu saboda haka Allah ya ce kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku an al-islam ga barin musulunci wala kumbin billahi kada kuma ya rudar da ku game da al'amarin ubangiji algaruru mai rudi shine wa shaytan ay la da annakum iblisu biwa wa'udihi kada iblis ya rudar da ku ya yaudare ku da alkawalinsa na ƙarya wanda shi kansa gobe kiyama zai tabbatar musu da cewa fa alƙawalin nan nasa na ƙarya ne وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم الله سبحانه وتعالى يتبعهم الأبعاد abinda zai kasance na bara a tsakanin shaidan da waliyansa a nan duniya gobe kiyama in an gama hisabi an shiga wuta waɗanda suka bisa za su yi kansa ca sai sai a ah, ku tsaya da kala shaitanin lamma ku biya al'amuru inna Allah wa'adakum wa'adal haqq lokacin da aka riga aka yanke hukunci ya aljanna suka yi aljanna yan wuta suka yi wuta tare da shaitan za su yi kanta suna faɗin ka cuce mu ka ci amana sai ce a ah, ku dakata Allah ya yi muku alƙawari alƙawari na gaskiya ni kuma na yi muku alkawali kuma na saba muku ba sau ɗaya ba ba biyu ba kun sani kuma kuka ƙi biyan na Allah na gaskiya kuka bi nau da ni da ku yau ga mu cikin wuta babu wanda ya isa ya tseratar da wani ya fitar da shi daga cikin don muna haƙuri mu ya haƙuri mu zauna ba tare da kowa ya zagi wani ba ka san bara'a dai an kai ƙarshen bara'a Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin shaitan gaba sai Allah ya ce إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكتب غدا نعم وما تدري نفس بأي أرض تموت إن Wata'ala Ya ci gaba da cewa يتقوى لتيوى آية تكالسي إن الله عنده علم الساعة lalle Allah madaukakin sarki ilimin tashin alkiyama yaushe za a yi ai mata ta kuma za ta tashi a wajen sa babu wanda ya san lokacin da za a yi tashi alkiyama kwanakin baya da jimawa yahudawa ke cewa wai sun yi bincike sun gano duniya za ta tashi shekara ta dubu biyu yau shekara ta dubu biyu da nawa mutu ta ashirin da biyu allah ne kawai ya san lokacin za a tashin kiyama malaika jibrilu yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam wai yaushe za a yi tashin kiyama manzo Allah sallallahu ya ce, yace masa mal an anha bi a'lama mena sa'in ya ce wanda ake tambaya fa bai fi mai tambaya sanyi ba in dai game da lokacin da za a tashin kiyama Allah ya ban kansa sanyi wa yunazzilul gaisa kuma Allah yana saukar da ruwan sama al shi ne ruwa bi wakatin ya sauka da wani lokaci ya alamu wanda Allah ne kawai yake sanin wani zai iya cewa to ai geographer ko suna forecasting su ce za a yi ruwa gobe daidai karhe kaza da karhe kaza kuma a yi a karya kake na farko dai ba suna faɗan cewa za a yi ruwa shekara mai zuwa rana ita yau ba a sai dai saura lokaci kaɗan su auna yanayin da ake ciki da na'urori da Allah madaukakin sarki ya hore musu su ce suna sa ran za a yi ruwa a wuri kaza lokaci kaɗan amma ba su isa su ce za a yi ruwa lokaci kaza yanke ba <clears throat> kuma a cikin abin da suke faɗa kaso 65 cikin ɗari ma baya zuwa yadda sun taɓa shi amma in Allah madaukakin sarki ya ce a yi tabbas za a wannan wani sani ne da Allah madaukakin sarki ya ba su na wani abu da za su iya yin hasashe hasashen yanayi amma ba wai suna ba da tabbacin za a yi ba ne amma in sun ce tabbaci suke bayarwa sai su faɗa mana ruwan da za a yi gobe a garin gwandun lita nawa ne ko kana ganin Allah bai san ko lita nawa za su sa a gwandun ba Sun su su faɗa mana ba su isa ba su faɗa mana ɗigo nawa zai sauka so da yawa suke cewa za a fara ruwa ƙarfe takwas na safe ruwan nan su yi jinkiri sai kusan ƙarfe goma sha ɗaya da rabi na ranar sannan a fara so da yawa suke cewa za a yi ruwa gwandu a yi su su tsaya bakin masama ta gani kawai cizdadin suke su faɗa sadda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya zartar da abin da ya hukunta sadda ya ga dama kuma ya kunye ta su ba su isa san abin da za a yi ba su isa san abin da Allah madaukakin sarki zai saukar na ruwa yawansa da gwargwadonsa da lokacin da zai sauka ba da iya amfanin da wannan ruwan zai ba wa ya alamu mafil arhami kuma Allah yana sanin abin da yake cikin mahaifa mahaifiyar ce a zakaran am'unsa abin nan namiji na koma mace wani a yau zai iya cewa to ai likitoci suna tsakanin su gano ɗan namiji na asibiti ko ɗiya mace ko jahilai ba su cewa ga to amma ɗan likita ya yi tsakanin sai ya rubuta maka cewa ɗan nan naka dogo ne ko gajere in ya girma dogo zai zama ko gajere ɗan nan naka in ya girma shi ɗan siyasa ne kuma da na addini dan nan naka in ya girma shi mai arziki ne koko a matsayaci ne dan nan naka in ya girma zai kasance musulmi ne koko zai kasance fasiki duka sai ya rubuta a resort zai baka tunda ya sa abin da a cikin mahaifa balle ma sana abin da ke cikin mahaifa gaibi ne ba mai sana abin da a ciki sai wanda ya tsaga cikin uwa ya shiga ya ga abin da ake abin da likitoci suke yi na tsakani na'ura ce ake amfani da ita wadda za ta kashafe fatar ciki da ta mahaifa ta ɗan yado abin da ke cikin mahaifar an fahimta ba wai zaunawa yake yi tunani ba ko ya taɓa ya taɓa ya taɓa ya ce wannan ɗanar namiji abu yake azawa da kwamfuta ana yadawa ana ganin motsin abin da yake ciki ta nan idan ya bude kafafunsa, za a iya ganin in namiji ne namiji ne in mace ce mace ce idan aka yi sa'a kafafun yaron nan suna haɗe in an yi tsakanin dubu ba za a iya gane mace ba ce ko namiji kaga kenan sai da an kale ka an gani ko malamai suka ce wannan yana daidai da a tsaga cikin uwa da wuka a ga abin da ke ciki a kuma rufewa shi ma wannan tsagawan ne aka yi amma da na'ura wadda za ta leƙa ta gano abin da a ciki an fahimta yawwa ai kaga ɗan adam yana da hanji ko eh. kuma idan hanjin nan ba lafiya a ciki wallahi ba nan zauna akwai dan sararin dai ba mu ka tsaya idan hanjin nan ba su da lafiya ana zuwa a yi hoto idan sun kulle ne a ce sun kulle daidai wuri kaza ko idan wani miki ne ya fito a ce miki ya fito a daidai guri kaza amma tsani sai an leka da abin da ya da za a bada labarin gaibi ne da sai a isko malam ismaila a gida sai aka maka lawa ina jin wani abu daidai nan cikin ciki na sai ya rinta ido ya yi shiru ya yi gwalanci ya ce ai hanzinka ne ya tsage daidai wuri kaza ya isa saboda mi saboda gaibi ne sai ka leka sannan za ka ga abin da ke kamar ni ne yanzu in tambaye ka in ce alhaji muhammad dan gwandu naira nawa ne a cikin aljihuna mai sani ba ko amma ni zai iya samo na'ura wadda za ka iya haska masa ya ga in naira dubu ta a juna in ɗari biyar in naira ashirin amma in ba a yi haka ba zai gano ko me bane saboda haka wannan ba sanin gaibi bane kada ka ce wai ai likitoci suna tsakanin su gano ɗa namiji ne a ciki komai. mace shine mala yace wa abyadul am aswadu sannan ba wanda ke iya sanin ɗan nan idan an haife shi zai zama baki ne ko zai zama fari wata wilin alƙasir ko kuma ɗan nan zai zama dogo ne ko zai zama gajere wa gairu zalika nuna sifatin zafiya da wani wannan na siffofi na zatin halittar mutum ɗan adam wal wuya da kuma na ma'ana kamar yadda nake ɗan nan mai ajiki na ko matsayaci malami ne ko jahili wala ya alamu <clears throat> wahidan min hadhihi salatati ghairu Allah ta'ala babu mai sanin ɗayan waɗannan abubuwa guda uku in ba Allah ba da kucin sarki to ma ta da nafsun ma za ta tabu gada kuma wata rai ba ta iya sana abin da za ta aikata gobe duk iya bokon ka ka ƙura ƙarshen boko a ce diyari gare ka na sati ko na wata gobe da safe karfe bakwai ga abin da zai zuwa karfe bakwai da rabi karfe takwas zuwa takwas da rabi ga abin da zai amma za ta iya yiwuwa yinin nan ya ƙari cikin abubuwan da ka rubuta da nan ko guda ku samu damar Allah ya kaɗo wani abin da ya ɗauke maka hankali ya hana maka yin waɗancan da ka tsara saboda ni wala ta o mata da ni nafsun ma za ta kuma gada min khairin aw sharrin na alkhairi ko na sharri wa ya alamu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana sanin sa wa mata da ni nafsun bi ayi abin ta mu kuma wata rai ba ta sanin a wani wuri za ta mu. ko akwai wanda ya sanar da mutu cikin mu nan babu Allah ya ce fuskar arzikin cikin an kebance ƙasa da an bato an kace cewa mata da sun bi ayi arzikin ayin makan shine bakilan da mutum zai mutu din ma anna halata da zamana aidan ta da kasancewa kuma babu wanda ya san rana ko lokacin da zai mutu ya anna al insana domin mutum dan adam ya tawahhamu yana yin temuwa wani lokaci annahu sai ya mutu shi makani ya cewa yana sa rai in Allah yadda a garinsu na haihuwa shi a gwanda aka haife ta a nan ya girma a nan yake neman abincinsa yana gana a gwanda zai mutu babu tabbas wa maulidi da kuma mahaifarsa yana gana a nan zai mutu duk lafiyar zaman amma lokaci babu wanda ya ce ce ina sa ran zuwa lokaci kaza zan mutu babu ko malaiku summa innal khamsata kulluha kuma lallai waɗannan abubuwa guda biyar duka sawa'un duk dai sasun lahi bi ilmihima ko bi ilmiha a cikin keɓantuwa Allah madaukakin sarki da sanin su Allah ta'ala madaukakin sarki yace inna Allaha alimun bi kulli shay'in lalle Allah masani ne game da dukkan komai kabirun bi batinihi ka zahirihi kuma mai sani ne game da boyansa kamar yadda yake sanin bayyanansa lil isharati ila anna ilman lahi gaira muktassun bi hadhihi al-khamsa domin nuni zuwa ga cewa lalle sana Allah da yake banta ga waɗannan abubuwa guda biyar ba bal huwa ilmun mutlaqan bi kulli shay sani ne wanda yake tashuwa wai babu kai a cikin sa ga dukkan komai Allah ya san komai ya san sa ya san yanayinsa ya san yadda yake sabanin waɗanda ke cewa Allah kulliyat ya bai san juz'iyat ba wai in ka tambi Allah mutum nawa ne a cikin duniya yau zai iya gaya maka ko mutum nawa ne amma in an kai masa hilla ni nawa na bai iya haji yarba guda nawa na bai haji kaba kai ko ai su ana magana mutane gaba dai sai a ce kabawa amma wai in an ka ce duka gaba dai nawa na Allah ya sani amma in an ka ce warwaru nawa ne babbaku nawa ne Allah ya sani wannan kafirci Allah ya sani dunkule kuma ya sani keɓance Allah ya ce wa rawar bukari kuma imamun bukari ya ruwaito an bin umara daga abdullahi dan umar hadisan mafatihil gaibi mafatihil makullan gaibi samsun guda biyar ne yace inna allaha indahu ilmu sa'ati ila akhir sura kamar da yazo a cikin sahih al hadisi na 4351 daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare ta a gare su yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare su ya ce mafatihul gaibi kamsun mabudan aljanna a mabudan gaibi guda biyar ne la ya'lamu illa ba babu wanda ya san su in ba Allah ba la a ahadun ma yakunu ke gari babu wani ɗaya da ya sa abin da zai kasance gobe la a ahadun ma yakunu fil la'akari. babu wanda yake sana abin da yake kasancewa a cikin mahaifa wala ta alamu nafsun ma za ka kasu gada kuma wata rai sai sana abin da za ta aikata mu gaba da mata da na sun da ayyuka kan samu kuma wata rai ba ta san a wani guri za ta mutu ba amma yana da ahadin mata ya wani ulmatar kuma babu wanda ya san yaushe ne ruwa za ku abin da muka faɗa dai Allah shi wa mu lada kuskure kuma daga gare ne farin shi ilimi ne Allah shi rahimi ne da shi daga zukata masu sauraro سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته